من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاً يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tafsirin mu na wata ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 21 kuma muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da uku yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da arba'in da hudu inda ubangiji ta alake cewa ya lalazi na amanu la tattakizul kafiri na auliya يا amanu الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Ubangiji ta'ala ce, Ya ayyuhal na amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tattaki zulkafiri na auliya'a, kar ku riƙi kafurai a matsayin abokanai min dunin mu'mini na ba muminai ba, A turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna son ku sanya wa Allah hujja mabayyaniya wanda zai kama ku da ita yayi muku uquba da sababin wato rike kafurai da kuke a matsayin masoya ko kuma abokanai ko kuma kawai wato wannan ayan tana koyar da alwala wal bara wanda yana da muhimmanci dangane da imanin mutum alwala'u shine nuna soyayya ga muminai da jibintan al'amuransu da abokantaka da su albara'u kuma shine waye wa kafurai da rashin zumunci da su da rashin wato jibintansu ko kuma ɗaukansu a matsayin wato abokane na alaƙa kud da kud ya zama har soyayya ya shiga a tsakaninku ta yadda za ka dinga mu'amala da su har a wuraren addininsu ko ya kai ga ma ka dinga gaya musu sirrurukan muminai ko sirrurukan musulmi ubangiji ta ala bai yadda da wannan ba wanda za ka yi abokantaka da shi shine mumini manzara su ma ya ce la sahib illa mu'minan wala ya akul da'amaka illa taqiyan illa taqiyun karka yi abokantaka da kowa sai mumini musulmi shine abokinka amma ba kafuri ka dauke shi aboki ka ji kana son sa a zuciyanka kamar yadda kake son musulmi har ma ka je coci daurin aurensa har ka je wani shirmensa wani liyafansa ko wani abu to wannan ka wuce gona da iri a ka'ida ta addinin musulunci ba ka da alwala wal bara za su ma'aice kar ka yadda kai abokantaka da kowa sai mumini ai a musulman ma mutanen kirki ne ya kamata su zama abokaninka a musulman ma banda mutanen banzansu, banda fasikansu don da su maka tasiri ballantana kuma kafuri maƙiyin Allah kuma karka yadda wani ya zama abokin cin abincinka sai dai mai tsoron Allah ne wanda za ka dinga cin abinci da shi yau da kullum a'a fasiki ba abokin cin abincinka ba ne sai dai don tsautsayi ta sa ya zo za a juya abinci bismillah ya halatta ka ba shi ya ci ko ku ci tare amma ban da ya zama abokin cin abincinka yau da kullum don zai maka tasiri zai maka tasiri sai dai in za ka hana shi abin da yake na fasikanci ko na kafurci ya dawo musulunci ko ya dawo kan tafarki madaidaici ya daina abin da yake na sabon Allah to nan kuma ka masa tasiri kenan domin banu Isra'il suna da fasikai a cikin su waɗanda ba sa wanda suke munanan ayyuka da suka hana su munanan ayyukan sai ba su daina ba sai suka ɗauke su abokane suna cin abinci da su ana hira sai Allah ta'ala ya tsine musu da sabbin wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce lo inal ladina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله تعالى يتأنسيني وبنو إسرائيل أبي سارش عن نبي داود عيسى بن مريم سبو دا سابون ألا أن سكي دكيتر إياكا من سكي باسا حنا جونا مونا نن أيوكا باسا حنا جونا مونا نن أيوكا كان أغنطن وان كان مونا أيكي براكا حنا شبكم وكتغب دا مؤاملة دا شيء أحكا sai Allah ta'ala ya tsine musu ya ce tur da abin da suke aikatawa na rashin hana munanan ayyuka to idan ya zama na kafurai su ne abokanin ka baka hana su baka kyaman kafircin su to kaga baka yi abin da aka ce kai ba kenan kai ma ka shiga wancan layin domin baka hana mummunan aiki kai kana dariya da shi kana tafawa da shi kana cin abinci da shi kuna ku kulla wancan zumuncin ku kulla ai kaman ka yadda da addinin da yake ne kenan shi fa makiyin Allah ne makiyin Allah ne kai kuma ka zo ka so shi sai za ka so makiyin Allah mai cewa Allah uku ne ko kuma wanda mai bautan gunki yana yi Allah ta'ala shirka sai za ka ji kana son sa dari bisa ɗari sai dai imani bai shige ka ba idan imani ya shige ka kana son Allah subhanahu wata'ala ko ba za ka so makiyinsa ba sai sa ubangiji ta'ala a cikin suratul mumtahana yace ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko wanda kuka yi imani kar ku riƙi makiyana da makiyanku abokanai bokanai na soyayya na zumunci Allah ta'ala bai yadda da wannan ba duk kafuri makiyin Allah ne sai dai mu'amala ta zahiri haka kawai ta kasuwanci wata mu'amala ta sama-sama amma dai banda kulla soyayya da zumunci da kawanci idan kai haka to ai baka ba wa la ilaha illallah haƙƙin ta ɗari bisa ɗari domin la ilaha dole sai kai tawaye ga duk wani shirka wani kafurci da duk masu yin sa sai yi watsi da su wa saminu hal kufranu minka bima fi wal ilahi min al ashya'i ka quliha so da ka dole a samu alwala wal bara wannan aya ta mumtahana ta sauka akan Hadib bin Ababin nan Hadib bin Abi Balta'ata sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya je yakin Badar kaga yana da daraja kenan yana da kima amma tsautsayi ya ɗauke shi za a tafi fatahu makka sai ga cewa shi ba ba ƙureshe ba ne yana zaune a makka ya ƙulla alaƙa da mutanen makka ne kawai na abokantaka kuma an yi hijira an dawo madina sauran sabai suna da ‘yan uwansu a makka wanda za su kare musu ‘ya'yansu da dukiyoyinsu shi ko sai ga bayi da wannan za a je a buɗe garin makka da yaƙi manzan sama ya ce kar a gaya wa kowa kada a faɗa kar kafure su ji labari shi kuma sai je rubuta takarda ya tura musu domin ya samu shiga wurinsu su kare masa dukiyansa da 'ya'yansa sai ya aika musu cewa manzo sama yana zuwa yana shirin yakin kaga su shirya kenan ma'anansa wannan aikin munafurci ne ba don ya je yakin badar ba Shi kenan sai mala'ika jibril zai ga manzan Allah sa sama ga da Hadi bin Abi Balta ta yi amma ya ba wata mata ne takardan yanzu haka ta kama hanyar makka tana daidai wurin kaza aka faɗi wani gona wani dausa inda take ciki wani kwari sai manzo sama sai kira Saidina ali ali bin abi talib da zubair bin awam da al-miqdad bin aswad al-abdali yace ku je daidai wuri kaza za ku samu wata mata da takarda wasiƙa a tare da ita za ta kai mutane Makka ku karbo wasiƙa suka kama hanya suna zuwa daidai wurin sai suka same ta saboda wahayi ne daga Allah subhanahu wataala amma da suka tambaye ta ina takaddan da aka baki ki kai wa shawa a makka sai ta ce ita ba takadda tare da ita ina take babu aka bincika kayakinta duk babu har sun juya za su tafi sai sai na ali ya ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai takadda tare da matan nan ba yinda zai a ce babu wannan takadda manzon sama bai zai karya ba sai suka juyo suka ce mata to la tukhrijanna alkitaba aw la tunzi anna siyaba ko dai ki cirewa ko ki fito da wannan takarda da aka baki ko mu miki tsirara a nan to daga nan hankalinta sai tashi ta tabbata kuma da gaske suke yi shine sai ta kunce kitsonta sai ta zaro takardan a sai ta kitse kitson ta kitse gashinta ne da takardan shikenan sai ga takarda nan suka karko ta suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka karanta sai ga takarda min Hatib bin Abi Balta'ata daga Hatib dan Abi Balta'ata ila Quraysh zuwa ga ƙurayshawa na makka yana gaya musu sirrin manzon Allah ta sama cewa za a je a yaƙe su sai manzon Allah ya ce haɗin me yasa kai haka sai ce rasulullahi karka mini gaggawa wallahi ba na yi haka ba ne saboda furci ko muna furci ko kuma na yi ridda bayan na zama musulmi ba abin da ke faruwa shine sahabbanka suna da ‘yan uwa a makka masu kare musu dukiyoyinsu da ‘ya'yansu bayan hijira ni ko bani da kowa shi yasa ne haka domin in samu matsayi a wurinsu in samu shiga a wurinsu su kare min ‘ya'yana da dukiyata ya ce amma wallahi ba na yi haka ba ne saboda munafurci ko kafurci ko na yi ridda ba sai manza suna ya ce masa sadakta ya yi gaskiya ko ya ce sadaka kun ya muku gaskiya amma duk da ka sai na umar ya kasa haƙuri ya ce ya rasulallah da'ani adribu unuka hazal munafik ka bani dama in buge wuyan munafukin nan wato in girb sare wuyansa da takobi kawai domin aikin da ya aikin munafurci ne amma shi kuma ba don munafurcin yayi ba to sai manzo su ce a'a ba za a sare wuyansa ba innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badrin wa qala lahum if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace ai ya je yakin badar tunda ya je yakin badar ba zai zama munafiki ba ko ubangiji ta ka sani ne ko Allah ta'ala ya zuba zukatan wanda suka je yakin badare ce duk abin da kuka yi na yafe muku saboda haka yana nan a imanin sa ba munafiki bane sai Allah ta'ala ko ya saukar da ayin da ta goyi bayan hakan yace ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ko da kai imani kar ku riki makiyana da makiyanku abokanai wanda za ku yi alaka ta soyayya da su sai aka hana muminai su yi irin wannan to amma sai aka ce ya ayyuha allazina ya kuwa kai imani kuma haɗi shine zai fara shiga inda munafiki ne sai a ce ya ayyuhal munafiqun ko ya yi ridda ya ayyuhal kafirun kaga yana nan akan imaninsa menene ya cece shi shine matsayin da yake da shi a wajen Allah ta'ala na imaninsa da tsoron Allahnsa da zuwansa yakin Bada. wannan shi yake nuna maka matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai su da suka tashi wa kafurcin shirkan tawaye gaba ɗaya suka yi da shirkan da masu shiɗin duka shi yasa duk wanda irin wannan aikin kawai munafiki ne a sare wuyansa kawai sannan shi kuma wannan kasancewar imaninsa na gaskiya ne kuma har ya ji yakin badar sai aka karbi uzurinsa da yi bayani manzo Allah ya ce gaskiya ya faɗa bai yi ridda ba sai Allah ta'ala ya sauko da alkur'ani ya nuna cewa shi mumini ne ya kira shi da suna na imani to shi yasa idan mutum yana da hasana sabika kyawawan ayyuka da suka rigaya an san shi mutumin kirki ne yana da kyakkyawan ɗabi'u yana kiyaye sabon Allah to in an samu yayi wani abu sai a bashi uzuri sai a bashi mafita amma ba za ka ce in yi wani laifi shi kenan gaba ɗaya kai kondemin ɗin zawa kai wani ya zama mutumin banza kawai a wannan annan kai rabu da shi da ne yake mutumin kirki wannan ba daidai ba ne tunda ba ma'asumi ba ne ba annabin Allah ba ne dole wata ran zai iya yin abun da yake na sabon Allah to kaga don ya yi ƙwaya ɗaya biyu uku ai ba ka rusa shi ba ka ce wai ya tashi daga matsayinsa to shi annabi ne da wata ran bai zai kuskure ba wallahi duk ka tsantsan ɗinka wata ran sai ka fada duk kone-konenka kone-konenka wata ran sai ka yi wani sabon Allah duk kappa kappan ka karka je ka shiga wata fitina wata ran sai ka je ka zundum a cikinta tsautsayi kawai sai ya sa ka fada to amma sai a maka uzuri da can ai ka yi me kai wasu abubuwa kyawawa kyawawa saboda kai ba annabi bane shi kai to sai a sai sa kai sai a tina da wa'incin abubuwa na bayan sai su lullube wannan mummunan abun da kai wannan shine uzurin da ake wa mu'mini ka dauka tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun yi laifi rufewa ake yi saboda mai kyawawan ayyuka da suka yi a baya ya ya ya rufe wannan laifin ba za ma ka ganshi ba idan ka tina abin da suka yi a baya in ka ga mutum yana tottono laifin kawai to wannan zindiki ne munafuki ne yana son ya ɓata addinin Allah ne to haka sauran bayan Allah da suka biyo bayan sahabbai sai dai a nema musu gafara wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai ka ce ya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa'inda suka riga mu imani kar ka sa mu ji muna jin haushin mu ne a mu. Allah kai mai gafara ne mai tausayi ne sai ka ji kana son bayin Allah na gari ko da an faɗi ya yi wani abu na sabon Allah in dai mutumin kirki ne wallahi ka bashi uzuri ka ce Allah ya ƙara kare shi don shi ba ma'asumi ne. sai iya yi sai ka bashi uzuri ka roƙi Allah ta'ala ya gafarta masa kuma ya kare shi na gaba amma idan mutum al'adansa ne munanan ayyuka yau ya yi gobe dibi kullum kaga wannan wani uzuri ka bashi ba uzurin da za ka bashi ya riga zama mutumin banza kawai saboda haka mu gyara halayen mu ji tsoron Allah sannan wannan yana nuna mana matsayin wanda suka je yakin badar sahabban ma daraja daraja ne wasu sun fi wasu daraja akwai as-sabiquna al-awwaluna akwai wanda suka riga musulunci tun farko farko akwai muhajirun akwai ansar kaga sai ka dauko al-ashra al-mubashshiruna bil janna ka dauki khulafa'ur rashidun khalifofi shiryayyu abubakar umar usmanu aliyu sai ka cika ta da sauran guda shida wanda aka yi albishir da aljanna da su ɗin gaba ɗaya su ne masu bin su to sai ka zo kan wanda suka je yakin badar wanda suka je yakin uhudu sai bai'atul ridwan akwai yan bai'atul aqaba haka suke sahabban su ma daraja daraja amma dukkanin su ubangiji ta ala wa kullan wa'ada Allahu husna kowa Allah masa alƙawarin aljanna gaba ɗayan su duk da darajansu su ba ɗaya bane la sauyi minkum من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى su in can na farko farkon sun fi daraja akan na baya bayan amma dukkanin su yan aljanna ne to me kake nema don ka tono wani laifin su sun yi wani laifi to Allah ya fi musu ya ce yan aljanna ne shikenan za a fasa ne don kwakulo wani laifi da wani sahabi a matsayinsa ba annabi ba to Allah zai fasa shigar da shi aljanna ne ya taya masa alkawari Allah yana saba alkawarinsa ne inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya baya baya shafe abin nan baya saba alkawarinsa to idan mutum bawan Allah ne zaka samu yana da wasu kyawawan ayyuka da za su shafe wa'annan munanan da yake kai ka shagala yayi kaza yayi ka ba ka san kyawawan ayyukansa sun riga sun shafe wa'annan ba kai kuma kai fama da naka kawai kai fama da damuwanka amma duk wanda aka yi wa shaidan alkhairi ka kyale shi waliyin Allah ne ko da ya je ya saɓi Allah ta'ala Allah zai gafarta masa saboda innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra Zakirin. kyawun ayyuka suna tafiyar da mummuna baka san kuma wani kyakkyawan aiki da ya daga baya ba da tuban da ya tayi da kukan da ya tayi duk baka sani ba kila cikin dare ya ja ya tayi wa Allah kuka ya yi ta kuka ya marare cewa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya gafarta masa har ya daga darajar sa kai kuma kana nan kana ta tona wayannan laifukan da ya baya kana bata wa kanka lokaci ubangiji ta'ala ya ce kar mu riki kafurai a matsayin wato ainihin abokanai ko abokanai soyayya ko na hudda sai Allah ta'ala ya ce aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna son ku sanya wa Allah hujja mabayyaniya ne ya kama ku da hujja akan munafurcin ku ko kuma akan hukuban da zai muku ai duk wanda yake nuna soyayya wa kafirai akwai alama munafurci a tare da shi akwai alama sai dai in an san shi cewa bawan Allah ne mutumin kirki to wannan sai kila a masa uzuri a zahiri ne in ba goyon bayan kafirin kila a zahiri ne ya dan yake dan kula su haka amma a baɗi ne ba tare da su amma ga mutum ya ɗauke su masoya har ƙoƙarin kare su yake to akwai alaman munafurci a tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan uqbatu bin malik ya nemi ya masa nafila raka'a biyu a gidansa makaho ne ba iya zuwa masallaci in yaman nafila raka'a biyu sai ya dauki wannan wurin a matsayin wajen sallah manzo Allah ya ce mu je aka zo ya nuna nuna min inda za maka sallah aka masa duk mutanen garin suka fito mutanen kauyen sai wani bai fito ba aka ce ina ina ibnu ina yake sai wani yace zaka rajulun munafiq wannan munafiki ne manzo Allah ya ce kar ku faɗi haka kar ku faɗi haka ai ya faɗi la ilaha illallah qad qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah ya faɗi la ilaha don Allah me yasa zaka ce munafiki suka je domin mun ga duk yawanci harkokinsa da munafukai ina dan sauraron su sai manzo sun ce inna Allah azza wa jalla qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramta wuta wanda ya faɗi la ilaha illallah saboda Allah to idan don Allah ka faɗi la ilaha kan kuma ba za ka so kafurai a cikin zuciyanka ba sai dai kai mu'amala da su na zahiri don da duk wanda bai imani ba makiyin Allah ne sai da sai za ka kaso makiyin abin da makiyin Allah in dai kana son Allah ai ko dan adam ne in kana son sa ba za ka so abokin gaban sa ba kuwa wanda yake son ya ga bayan sa ballantana ubangiji subhanahu wataala saboda haka alwala'u wal bara'u wajibi ne dole ne mu mu abun nan mu tabbatar da wannan aqidan domin yanzu an yi sakaci da ita har kafure sun zo sun mana tasiri addini ma ana neman ayi kuskure man sai ya dace da zamani ya dace da abun da kafure suke so kana son kai riko da addinin ka gangam sai a dinga maka ganin kamar wani dan ta'adda ne kai kuma alhalin ba ta'addanci kake ba ko a ce kai mai tsatsauran addini ne kana da zagin musulmi ne fa za ta wai addinin a yi shi tsakatsaki wai tsakatsaki kuma ƙarya ne ba tsakatsakin ake so ba ana son ka sakaci da addinin ka ne ka eh, kai soko-soko da shi in baka yin sa shine ka burge su amma za a cewa kai tsakatsaki eh masu wuce gona da iri ba ma tare da su ko muna magana kansu? su manzo sun ayate halakal mutanaddi'un masu wuce gona da iri addini sun halaka to amma kuma wannan ko baya nuna kai sakaci da addinin ka zama ka rike shi ko kuma da musulmi da kafiri duka ɗauke su ɗaya ne kawai mu'amala iri ɗaya zaka musu saboda kafure su yadda da kai wannan kana batawa kanka lokaci ne wannan ba wasa'iya bane ba wai ka tsaya tsaka tsaki bane ka zudda imanin ka ne da addinin ka ba za mu taba yadda da wannan ba mu ji tsoron Allah mu'mine su ne ƴan uwan mu su ne bayin Allah na gari wanda muke tare da su wanda muke jibinta al'amuran su kafurai kuma babu ruwan mu da su sai dai mu'amala ta zahiri idan suna son mu so su so Allah da manzo Allah ta sama su yi imani da Allah shikenan sun zama ƴan uwan mu 100 bisa 100 amma in ba haka ba kam na ciki na ciki kawai a zahiri ne kawai ka saya in sayar maka in saya ka sayar mini kawai da wata mu'amala ta zahiri ba ran zo rufe ka da duka ba kam amma dai na ciki na ciki kuma dole ne ka samu wannan aqida a zuciyanka in dai kai mumini ne in dai kana son Allah subhanahu wataala manzo su ya zo wani mutum ya zo ya masa dariya masa dariya ce yayi wannan mutanen banza ya rasulullahi kana musu dariya yace inna na fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum manzo Allah ce ai wasu mutane mukan sake musu fiska amma zukatan mu kuma suna la'antan su suna tsine musu saboda makiya Allah ne wannan ita ce aqidan alwala'u walbara dole ne an same ta a zuciyanka kafin imanin kai tabbata sai Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وبنجي تعالى إن المنافقين تبض منافقين waɗanda a zahiri suna nuna musulmi ne amma a baɗi ne kuma suna tare da kafurai suna nuna musu cewa suna tare da su ɗari bisa ɗari Allah ta'ala ta fi darkil asfali suna ƙarƙashin ƙasa minan nari na wutar jahannama ranar kiyama wannan shine sakamakonsu saboda kafurcinsu mai tsanani da suke da shi walan tajida lahum nasira kuma ba za ka samu mai taimakonsu ya hana a shigar da su wutar jahannama ko ya tsamo su daga wutan ba an riga an gama musu hukunci to duk munafiki shine wanda a zahiri yana tare da musulmi amma a baɗi ne kuma yana tare da kafurai ne yana tare da su ɗari bisa ɗari ba addinin sa ne a gaban sama amma yana tare da kuna muku imani saboda ku yarda da shi ne amma ya koma wajen kafuran kuma zai ce yana tare da su ne to ubangiji ta ala ce wutarsa daban ce don gara kafurin da shi kafuri kan ba nuna maka shi makiyin ka bane shi kenan ko ba tare da kai to amma wanda zai zo nuna yana tare da kai ba tare da kai, ai yaudari ne ya yaudare ka ne saboda haka wutan su daban ne can karkashin kasa da a sasu malamai suka ce wutan darakat ne kamar yadda aljanna darajat ita wutan ma wata tana kasa da wata wata tana kasa duk lokacin da ta yi kasan tafi zafi tafi azaba aljanna kuma sama sama duk lokacin da ka haura sama tafi daɗi saboda haka kowa da irin aljannan da za a sa shi gurgudun imaninsa da tsoron Allahnsa haka wutar jahannama kowa gurgudun kafurcinsa <clears throat> da munafurcinsa gurgudun irin wutan da za a sa shi ai manzal sama ya ce wanda yafi kowa sauki a wutar jahannama shine wanda za a sa masa garwashi a tafin kafansa amma kwakwalwansa na tafarfasa wa huwa ahwanu ahli nari azaban shine wanda yafi kowa sauki azaba amma a hakan yana ganin duk yan wuta ba wanda yafi shi azaba ba wanda yafi shi shiga azaba abu hurairu yace ad-darkul asfali buyutun laha abwabun tutbaqu alaiha fatuqadu min tahtiha wa min fawqiha abu hurairu yace ai karkashin ƙasan wutan nan wasu ɗakuna ne can karkashin ƙasan. nan da a sa su sai a kulle ɗakunan, ga wuta a ciki sama wuta ƙasa ma kuma wuta azaba kan azaba kenan wannan duka saboda tsananin kafircin su ne wannan shi ke nuna kenan kafirai sun fi kowa ai munafukai sun fi kowa tsananin azaba ranar alkiyama sun da su ne a ƙarƙashin ƙasa sun fi sauran kafurai. masu bi musu azaba kila fir'auna da jama'arsa fir'auna da jama'arsa saboda kafurcin da suka yi daban ne kuma ubangiji ta alace wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yau mata ƙomu sa'atu a dakhilu ala fir'auna a shaddal azab Allah ta'ala ya ce azaba ta sauka wa fir'auna da jama'arsa wuta ne ake gasa su da ita kowane lokaci shine ma'anar guduwan wa ashiyan ba ta yankewa a cikin kaburburansu ko a barzako a rayuwar da suke tsakanin duniya da lahira to idan alkiyama ta tashi sai Allah ta'ala ya ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da fir'auna da jama'arsa azaban da tafi kowace tsanani a wutar jihar jahannama kaga sun shiga ukun su kenan to shi yasa haka Allah ta'ala kamar yanda aljannan kowa hawan hawa gurgudun ni'imarsa to haka wutar jahannama wani yafi wani azaba Allah ka tsare mu daga ita kowace iri ce sa aljanna ita ce makomar mu ubangiji ta ce walan tajida lahum nasira wannan azaban fa da aka abun nan aka rubuta wa munafukai cewa da su shige ta ranar kiyama karkashin kasa wallahi ba za ka samu wanda zai tsamo su daga wannan azaban ko ya da su ba ko ya tare ce ba za a sa su ba ko in sun shiga ya tsamo su babu ai abun yana hannun ubangiji ne ala kuma ya riga kaddara musu za su dawwama a ciki har abadan abada babu randa za a da su sai Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba daga munafurci wato Allah ta'ala mai rahama ce mai rahama ne idan ya faɗi ukuban da za a yi wa kafuri ko munafuki ko fasiki sai ce sai dai wanda ya tuba kuma ƙofar tuban fa a buɗe take dare da rana ba za a kulle ta ba sai in ka zo mutuwa a kulle maka kai kaɗai in ranka ya zo makoshinka ta wannan kan kai an kulle maka amma sauran jama'a kuma tana nan ƙofar a buɗe manzo sun ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi malam lam yughargir Allah yana karɓan tuban bawa matikan bai zo gargara ba wato babban nan ransa bai zo makogoronsa ba in ya zo kawai shikenan duk imani duk tuban da kai aikin banza ne in ko ba haka ba sai lokacin da rana za ta fito daga yamma da yanzu daga gabar take fitowa ko to wata ran za ta fito ta yamma wannan kuma an kullewa kowa da kowa kofar tuba babu wani wanda wato kofarsa take abin nan ko babu wanda aka bude kofar tuba wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha Allah yana shimfida hannunsa da rana domin wanda ya tuba da daddare ya karbi wanda ya laifi da daddare ya tuba ya karbi tubansa Ina shimfida hannunsa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba a karbi tubansa har sai rana ta fito ta yamma in ta fito ta yamma to wazalika zalika yawmun ne la yanfa'u an-nafsa imanuha lam takun amana min qablu aw kasabat fi imaniha khaira daga na an kulle duk wanda bai imani ba to ba maganar imani wanda bai tuba ba ba tuba in baka yi wasu ayyuka alkhairi ba a da to a yanzu ba za ka ko kai ba za a karba ba to kai gaggawa ka tuba Allah ta'ala yi illal ladina tabu sai wanda suka tuba wa aflahu suka gyara ayyukansu wa tasamu billahi suka yi riko da addinin Allah wa akhlasu dinahum suka barkake addinin su suka fidda riya faula'ika ulaika ma al mu'minin waɗannan to suna tare da mu'minai Allah zai tashe su tare da mu'minai ranar alkiyama shikenan sun shiga cikin jama'a mu'minai wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima ubangiji ta'ala yace da sannu Allah zai ba wa mu'minai lada mai girma ita ce aljanna idan an je alkiyama da haka kenan duk wanda ya toba yayi ikhlasi ya tsarkake addinin sa ya bar munafurcin ya zama tsakaninsa da Allah yake yi to wannan Allah zai karbi tubansa in yayi a nan duniya amma fa in ya mutu yana munafurci shikenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah baya gafartawa kafirai wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din dukkanin al'umma gaba daya an umurce su ne su bautawa Allah ta'ala suna masu tsarkake addinin don Allah suna yin addinin tsakani da Allah idan baka tsarkake addinin don Allah ba Allah bai zai karba ba kana bautan Allah kana bautan wani abu daban Allah bai zai karba maka ba a cikin suratul zumar ubangiji ta lati inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis Allah ta'ala yace mun saukar maka da alqur'ani littafi da gaskiya ka bautawa Allah ta'ala kana mai tsarkake addinin don shi ka yi addinin don Allah kuma shi Allah ta'ala shi kaɗai za ka yi wa addinin karka yi wa wani addini tatacce na Ubangiji ne su wa ta'ala. da ka in kai wannan shine ubangiji ta'ala zai karba maka to sai Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya tuba daga munafurcinsa ko kafurcinsa ya gyara halayensa yayi addinin don Allah kuma yau Allah ikhlasi a addinin to wannan za a tashe shi tare da muminai ranar alkiyama kaga kenan yanzu an yafe masa duk munafurcin da ya baya da kafurcin da ya baya da shirkan da ya baya shine wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ubangiji ya ce wa man yuti Allah war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دكا وندا يبي الله يبي منزون الله صلى الله عليه وسلم الله زي تعيشي شرانا القيامة تاريد باين سنغري دقتين النباوة da siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari Allah ta'ala zai tashe su a ranar alkiyama makomarsu ta zama guda ɗaya wato shine ita ce aljanna shi yasa Allah ta'ala yace zai ba wa mu'minai lada mai girma wato a lahira ita ce aljanna saboda imanin su da ikhlasin sai Allah ta'ala yace ma yaf'alu Allah ma yaf'alu Allah azabikun. in shakartum wa amantum وكان الله شاكرا عليما ubangiji ta lace ma ya Allahu bi azabikum ba abinda Allah zai da azabtar da ku in shakartum in kuka gode masa wa amantun kuka yi imani idan kun yi imani da Allah kuka gyara halayenku to tari ba Allah zai ci don ya azabtar da su ya azabtar da ku Allah ba bukatansa ya azabtar da ku ne. a bukatansa shi shine ku gyara halayenku ku yi imani sai je sa ku a rahamarsa kar ku yi tamanin ko yana yana da wata fa'ida da azabtar da ku da yake yi wa kana Allahu shakiran alima Allah ta'ala wato mai godewa bayinsa ne dangane da ayyukan da suke na kirki wato yana musu sakamako dewa akan aiki dan kadan kuma aliman masanin abinda bayinsa suke aikatawa ne nan ubangiji ta'ala yana umurtan bayinsa su gyara halayensu su yi imani da shi da kuma manzonsa wato Allah ta'ala idan ka yi imani da shi kuma ka gode masa godiyan shine ka gyara halayenka kai ba da'a idan ka yi haka bai zai azabtar da kai ba don bai da wani amfanuwa da yake da azabtar da bayansa sai dai yana yi ne saboda zunubansu da suka ɗauka saboda kangare masa da suka yi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma qada Allahu al kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqa arshihi inna rahmati ghalabat ghadabi yayin da ubangiji ta'ala ya gama halittansa gaba daya ya rubuta a littafinsa shine lauhil mafus wanda yana nan a saman al'arshi yace ina rahmati galabat ah, gazabi ya yace rahamata tarin jayi so da haka rahamar Allah ita ce take gaba gaba akan fushinsa da haka kenan fushinsa kaɗan ne kuma ya fushi da kan din ma ka tuba nan kuma sai ya tausaya maka ya karɓi tuban ka ya maka rahama ne da haka shi ya ya ce shi ba bukatan ya azabtar da kai in dai yi imani ka gode masa wato ka gyara halayenka ka aiki nagari bai zai azabtar da kai ba to kaga wannan albishir ne cewa ubangiji subhanahu wataala rahamarsa tafi sa yawa tafi fushinsa yawa kaga yanzu ko a nan duniya ka duba kana mu'amala da mutum a ce fushinsa ya fi tausayinsa ya za ka yi rayu da shi amma ka ce tausayinsa ya fi fushinsa shi ke nan ne za ka iya rayuwa da shi to ubangiji subhanahu wataala ya fi tausayin mutum fiye da kansa ba dai kana tausayawa kanka ba to amma Allah ya fi tausayin ka shi yasa yace wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku wala tulqu bi aydikum ta kar ku jefa kanku alaka amma yanzu baka ganin mutum yana kashe kansa ba ka ganin mutum yana jefa kansa cikin halaka sau nawa to Allah ya fi tausayin ka fiye da kanka shi yasa yake maka kashe dai kar ka cutar da kanka kar ka sha giya za ta cutar da kai kar ka kitan kai kar ka yi kaza kar ka kashe kanka saboda ya fi tausayin kanka fiye da kanka din a cikin hadisin tirmizi ingantaccen hadisi manzo Allah sama yace qala Allah ta'ala yabna adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu ghafartu laka ghafartu ma kana fika wala ubali yace ya kai dan adam hakika baka roke ni ka kaunaci rahmata ba face na gafarta maka a bisa dukkan ayyukan da kake yi na asha na sabon Allah inda ka tuba mini to zan gafarta maka wala ubali ba zan kula ba wato ba zan dinga tina da kayi kaza da kayi kaza shi dan azan ne ko ya yafe maka kuma zai dinga tina abin da kamar a baya yana jin haushi Allah ta'ala kenan ya riga lullube abin kuma magana ta kare kaga rahamar san kenan sane ta yamna adama law balaga dhunubuka anana as-sama'i thumma laqitani thumma saghfartani laghfartu laka wala ubali yace ya kai dan adam da zunubanka da su kai girgijen sama hadiri na sama sannan ka nemi gafara na yace sai in gafar wasu suka ce da zunubanka za su taba sama shine anana sama daga ƙasa har sama sai ka nemi gafara na Allah ta ce sai in gafarta maka ba zan damu ba kaga rahamar san kenan sanne ce yabna adama law ataitani bi qurazil ardi khadaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ghafartu laka wala ubali ya kai dan adam da zaka haɗu da ni da cike da ƙasa na gafara abin nan na zunubai ka cika kasar duniya nan da laifuffuka sai ka haɗu da ni ba min shirka ba sai in gafarta maka ban damu ba shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ga dama sai gafarta maka duk barnan da kai duk saba masa da kai saboda rahamarsa tarin jayi fushinsa Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu shakiran alima Allah yana kikkiawan sakamako ga bayinsa waɗanda suke yin ayyuka na gari yana sani kuma da aiki ko karami ne sai saka maka da yawa shine ma'anan mai godiya ash-shakuru man yujazi bil kathiri al qalil wanda zai saka maka da yawa akan abun da kai dan kadan shine ash-shakur mai gode maka sai a ce shakarallahu amalaka Allah ya gode wa aikinka ma'ana ba daidai abun da kai aka baka lada daidai waje da ba an ninnin ka ladan an kara ta idan kai mutum alheri sai maka ninkin baninki to ya gode maka kenan yayi maka shukuru to bangiji ta'ala haka yake mu'amala da bayinsa in ka yi aiki alheri kaɗan sai ninninka maka ladan in ka masa laifi ka nemi gafaransa sai gafarta maka alhakinka kuma ka duba ba ma gafarta ba fa zunuban naka ma sai a mai da su lada zunuban kama والذين لا يدعون مع إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلل فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما da Allah ta'ala faɗi laifuffuka laifuffuka da mutane suke yi yace zai kama su da wannan laifin kuma zai ninninka musu azaba azaba kan azaba sai ce sai dai wanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ta'ala ya ce wa'annan zai canja munanan ayyukan ma zunuban ma sai su zama lada in ba Allah ba zai maka wannan zunuban ka fa kai zunubi ya kai miliyon 100 sai ka tuba wa Allah ta'ala ka gyara halayenka ka zama mutumin kirki sai a ce to miliyon ɗari na zunuban nan yanzu a mai da su lada miliyon ɗari kaga ubangiji ta'ala rahamarsa ta wuce tunaninka ta wuce tunaninka amma duk da haka a ce kana saba masa duk da haka kana yin abun da baya so har ka ja yayi fushi da kai so da ka ubangiji ta'ala ya bude kofan tuba ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce la yuhibbu Allahu al-jahra la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima وكان Ubangiji ta عليما وبنجي تعالى لا يحب Allah الجهر son ana bayyana munanan abubuwa min أبوبوا na magana. Ka ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza Ka je kana ta tona wani asiri kana ta cin namansa kana lalata shi Allah baya son wannan illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi idan zaluntan ka aka yi halatta ka faɗa ka ce ne ya zalunce ni wa kana Allahu sami'an alima Allah mai ji ne ko masani ne yana jin abin da kuke faɗa kuma ya san irin ayyukan da kuke aikatawa wannan ra'ayan an ba ta ma'anoni guda biyu kuma duk tana ɗaukan su ma'ana na farko Allah ta'ala baya son mummunar addu'a kai wa dan uwanka mummunan addu'a sai dai in zaluntan ka aka yi idan ya zalunce ka ne ya halatta ka masa mummunan addu'a ka ce Allah tona masa asiri misali kaman barawo ya zai maka sata ka san ma lokacin da zaka ce Allah ya tona maza asiri ko ayi aikin nafin na wani dan uwanka ko makamancin wannan saboda haka wannan addu'a mummunar addu'a ta halatta ga azzalimi ga wanda aka zalunta afwan ga wanda aka zalunta sai kai mummunan addu'a wanda ya zalunce ka Allah ta'ala ya ya ya halatta wannan rungume ne aka yi amma in ba haka ba a son kai wa dan uwanka mummunan addu'a amma in ya zalunce ka to ya za ka yi ya za ka yi ya ci maka mutunci ya ya zo ya kwace maka dukiyanka ko ya zudda jininka ko ya walakanta iyalinka ko makamancin wannan haka kawai ba gaira ba dalili in ka ga dama kawai ka ce Allah ya isa ka roki Allah ta'ala ya maka maganin Allah ya tona masa asiri ko ya walakanta shi ya halata idan baka son a maka irin wannan addu'an to kar ka zama azzalumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace ittaqi dawa taqi dawatal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi Ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah idan ka zalunci mutum sai ce Allah ya isa ko yace Allah ya tona masa asiri ko Allah ya walakanta ka sai ubangiji ta'ala ya amsa masa babu shamaki ya zo wata riwaya ma addu'an za ta dinga yawo akan abun nan akan girgije sai Allah ta'ala ya ce bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantsa da girma na da ta sai na taimake ka kai da aka zalunta nan ko ba yanzu bane Allah zai iya jinkiri wa shi azzalimin daga ba kuma sai kama shi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akazahu lam yuflitu haka Allah yake jinkiri wa azzalimi wani lokacin ba zai din ya kama shi ba zai kubuce masa ma ba ya kama shi a lokacin sai daga ba to idan mu taimaka maka wannan mummunan addu'an fa to sai abin da hali yayi shi yasa ka ji tsoron zaluntan wani Ba ka sani ba ko zai tashi da diddire ya kama raya dirare shi yasa ne yace la tazlamanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu masdaruhu yufzi ila nadami sanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami kar kai zalunci ko da kana da daman yi yace domin zalunci asalin sa yana komawa nadama ne idan kai daga ba sai kai nadama ya ce kana can kana ta share bacci da daddare wanda ka zalunta kuma yana nan yana addu'a a kanka cikin dare ya kaza bacci cikin dare ya yi nafila yana zikirinsa yana wuridi yana roƙon Allah ta'ala ya halaka ka ko ya tona maka asiri ko ya walakanta ka kuma Allah ta'ala ba bacci yana jin wannan addu'an kuma zai ce wallahi zan taimake ka ko ba yanzu ba sai na taimake ka ba shamaki tsakanin wannan addu'an da da, da Ubangiji subhanahu wata'ala to in ka zalunci wani kana ganin kafi karfinsa to za ka hana shi yin addu'a ne ko daren naka ne ai daren ba naka ba ne to ka zai zage lokacin da kake share bacci kana min sharinka shi kuma yana ne yana gaya wa Allah sai kai ta haduwa da matsaloli kai baka san wannan zaluncin ne ya jawo maka ba baka san addu'an wannan miskinin da ka zaluntan ne. Allah yake jarrabanka kullum kana cikin damuwa da tashin hankali da matsaloli kala kala kuma Allah ya dau alƙawari ce sai ya taimake shi saboda haka karkare na bayin Allah na gari karkare na addu'o'in da suke yi Allah sai ya jarrabe ka da su wani yace haza bid-du'a'i wa tasdarihi wa mata dari bi masu na addu’a’u yanzu ka dinga wasa kana rena addu'o'in da bayin Allah suke ba ka sa da addu'an nan za ta yi ba Ka ka kai ta share baccinka ina nan ina nan yana gaya wa Allah shi yasa zalunci malam az-zulmu zulumatun yawm qiyamah zalunci duhu ne in ka ka zauna lafiya to baka zalunci kowa ba sai ka miƙe kafanka ka miƙe kafanka baka da matsala sai na Umar wani yazo ya same shi yana kunce yana kunce akan hanya yana bacci akan gayan ƙasa mutane na wucewa yana amirul mu'minina don ya wuce shugaban ƙasa shugaban duniya wani yace wallahi adalta fa aminta wa nimta yace wallahi adalci kai shi yasa ka samu aminci har kake iya bacci a cikin jama'a A kan hanya yin azalimi ne ba ni sai lallaba da takobi kawai zai gama da shi ba to ina zaka samu kwanciyar hankali kana azalimi kana zaluntan al'umma kana zaluntan talakawa in kai shugaba ne ko kana zaluntan wanda kafi karfin su kai kana ga kai wayayye ne zaka zalunci wani ko kana da karfi baka da kwanciyar hankali saboda akwai addu'o'in talakawan ko wanda ka zaluntan yana nan cikin dare yana yi saboda haka wannan babban makami ne duk wanda ya zalunce ka ka rike wannan makamin kawai sai Allah ta'ala ya kare ka daga sharrin sa Allah ya baka ya baka oke ya ce za ka iya yi ma'ana ta biyu shine idan Allah ta'ala baya son kuma ka dinga faɗan wane yayi kaza wane yayi kaza sai dai in zaluntan ka akai idan an zalunce ka ya halatta shine la yuhibbullahu jara bi su'i min alqawli illa man zulim yanzu kaga shugabanni suka zama azzalumai ba sai a faɗa ba sun cuci talakawa sun yi kaza sun yi ba laifi to an kware ka ne an cuce ka ne an zalunce ka ne za a hana ka kuma magana ne ba za a buge ka a hana ka kuka ba alqahu fil bahri maqtufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil mali mutum ya tsauri hannayenka da gawan ka ya jefa ka cikin ruwa kuma ya ce maka karka kuskura ka jike ya wurga ka ba cikin ruwa fa bayan ya daddaure ka ya ce karka kuskura ka jike zai yiwu to ta za ka zalunce ne kuma ka kulle min bakina kaga alhakin talakawa sai ya kama su to haka nan duk wanda kake zalunta ko ba shugaba ne kai ba ai baka isa ka rufe masa bakin sa so da zai fada Ko yana fadan nan ya zubar maka da mutuncin ka shikenan kaga baka da kima a cikin al'umma baka da wata kima to wannan yana daga cikin abubuwan da in ka fade su baka yi giban mutum ba ya zalunce ka kace ya zalunce ni wannan ba rada bane ba a cikin giba yana cikin abubuwa guda shida da aka toge su aka cire su aka ce halatta ka fade laifin mutum in dai yana ɗaya daga cikin wayannan abubuwan wani yace a zahirin fiskan wa mustaftin waman dalaba al'anata fi izalati munkari ba guda shida in ka faɗe su ka faɗi laifin mutum a kansu to wannan baka zalunce shi ba kuma baka yi gibansa ba baka yi raɗansa ba na farko shine mutazallim mai nuna an zalunce shi saboda wannan ra'ayan la yuhibbullahu al-jara bi su'in min al-qawli illa man zulim wani ya zalunce ne wani zalumi ne wani ya mini kaza to ba kai ka zalunce shi ba sannan sai mu'arrif wanda yake bayanin mutum mutum ne yana neman aure sai aka zo aka ce to wani kai ka san wani me zaka faɗa a kansa ka wannan dan shaye-shaye wani ya mutumin banza ne sai kai bayanin halayensa kuma yi daidai haka Allah yake so shikenan bara a je in ka boye ka ha'inci baban yarinyan aka je aka bashi ka cuce shi ko kuma mu'amala zai da shi na kasuwanci to ya kake ganin wani ina son zan yi hudan kasuwa da shi zan ba shi jari mu dinga kasuwanci ko zan tsora shi akan dukiya na kai kuma ka san mahayinci ne alhaji wani ma bai gama da shi lafiya ba sai ka gaya masa a ne kam gaskiya yana da matsala don ya yi kaza ai wani ma baka gani da suka kare ba so sai ka faɗi gaskiya in ka ɓoye a nan ka aikata haramun in ka faɗi gaskiyan shi daidai in ma zai mu'amala da shi ya je a hakan kai dai ka gaya masa daga babu zai ce ka zalunce shi ka masa rufa-rufa ba wata yarinya mutum yake nema da aure sai aka tambaye ka kai ka santa yaya kake gani yarinyar nan to idan fa ba ta gari bane dole ka faɗa sai ka ce kai yarinya ba ta da kunya kai wannan ina ba ta da tarbiya ba irin yarinyar da ya kamata ka aura ne sai ka faɗa amma kar ka kuskura ka ce ta yi zina idan tana yin zinan in kana tuhumanta da fasikanci in ka ce ta yi zina ka mata kazabi baka yi ta ka kawo shaidun cewa ta yi zina ba saboda haka dai ka ce kai ana yarinyar iska ce kawai zaka iya faɗan haka in ta shahara da iskanci to amma ba za ka faɗi cewa tana zina ko ta yi zina ba mm, don tsoron kada a kai ka kotu ka kasa kawo shaidu guda hudu da suka gani ta yi amma dai za ka faɗi halayenta domin ya ƙaurace mata wannan ya halatta addinin musulunci shi yasa idan za a karɓi shaidan mutum sai a zo a kira adalai guda biyu su yi bayani a kansa sun ce mutumin banza ne shi kenan ba za a karɓa ba in za a karbi hadisi mutum ya rawaito hadisi nan ma sai an samo adalai wanda suka yi bayani a kansa mutumin kirki ne ko mutumin ba duka wannan don a kare mutuncin jama'a da kuma addinin Allah sannan sai muhazzir wanda yake tsawatarwa kar a yi mu'amala da wani mutum ne kaga yana mu abokantaka da wani kuma dan shaye-shaye ne ko dan fashi da makami sai ka kira shi ka ce kai wannan fa dan fashi da makami ne kare ba kanka da shi ko mai shaye-shaye ne kare ba kanka da shi yaranka suna mu'amala da wani to lalle fa ka yadda domin ga halin wa'in ga halin mutumin nan wannan ya halatta shine muhazzir manzo sun yana zaune sai wani yazo yana zuwa kafin ya kariso sai manzo Allah ya ce bi isa akul ashira tir da wannan abokin mu'amala wannan ba abokin mu'amala bane ya kushe shi da yazo kuma sai manzo Allah ya sake masa fiska aka gaisa lafiya lafiya sai bayan ya tafi sai Aisha ta ce ya Rasulullah gashi abin da ka ce mutumin banza ne kuma da yazo sai ka sake masa fiska sai ta yi inna min sharrin nasi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahu an-nasu tiqafu shi wata rawa man darahu nasu yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda mutane za su dan yi mu'amala da shi haka don tsoron sharrin sa to idan dan daba ne yana da dan takobin sa dan wukar sa a gindin sa ka zo ka daure masa fiska ya fito ya farka kafa ya zaka yi so da haka yin ya zo ko da ka hango shi kace wannan dan iska ne wannan mutumin banza ne wannan dan daba ne to ya zo kuma zai ka ce ha ina ka ce <laughs> lafiya lafiya ya gida dai saboda me in ka ɗaure fiska kawai haka dama ya bugu kawai ya zo ya ɗauko makamin sai daɓa maka ba kaga an yi ba yi ba kenan to ya halatta kaɗan masa ɗan bushasha wato kaɗan sake masa fiska amma kuma yana tafiya zai ka ce to wannan fa mutumin banza ne ba abokin mu'amala ba ne ya halatta da sama ya yi to kaga muhazzir kenan sai kuwa na uku kenan na hudu mujahirun fiskan me yin fasikancin sa a bayyane wala wannan don ka faɗi laifinsa ba kai laifi ba yana yawo da karuwai yana can giya duk a sabon Allah bai ne yake yi to dama ya an ce ka rufa masa asiri domin mutuncinsa ne to yanzu ya zudda mutuncin me ya rage don cewa ne yana kaza yana kaza shikenan duk abin da ake yinsa a sarari kawai ya riga zudda mutuncinsa ba da wani mutuncin da za a boye ya halatta ka faɗa dama an sani ai an riga an shaida shi da wayannan ayyuka na banza shi yasa manzo kuma yace kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin duk al'umma ta gaba ɗaya kowa ana rufa masa asiri ba a tona ifuffukansa, sai wanda ya bayyane amma in kai a bayyane sai a tona sai kuma mustaftin shine na biyar wanda yake neman fatawa ya halatta ya faɗi aibin wani sai yaro ya zo ya ce wallahi babana ne yake zalunta na baya mana adalci yana kaza kaza kaga aibin sai ya faɗa shi yana so ya san hukuncin Allah a ciki sai ka gaya masa hukuncin Allah ko ko uba ya kawo laifin ɗansa ya yi kaza yana kaza ya ya kamata ko mace ta kawo ƙarar mijinta yana kaza yana neman mata yana mu'amala da mata yana kaza ya ta ta faɗa ɓarawo ne a'a baya sallah yaya zan iya zama da shi shi baya sallah kwata-kwata A su ba ma sai karfe tara kullum yake tashi ya yi. bai damu kuma da sauran salloli ba duka wannan don a samu mafita ne ya halatta sai ta fafe ka faɗi aibinta marowaci ne baya ba mu abin da zai ishe mu hindu matar abu Sufiyan. ta zo wajen manzo sama tace ya rasulullahi inna aba sufyan kana rajulan shahihan la yu'dini ma yakfini wa waladi afa akhudhu min malihi khufyatan qala khudhu min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf tace abu Sufiyan mutun ne marwaci kaga zagi ne ai a ce maka marwaci amma mijinta ne baya bani abin da zai ishe ni ni da ƴaƴana zan iya dauka a boye manzo Allah ya ce ki dauka ko da a ne ki shiga sito din ki dau abin da zai ishe ki in ka wani mata kofi uku kuma kofi biyar ne zai isa in ka tafi kawai sai ta koma ta kara kofi biyu ya halatta in dai wannan ne zai isa din to kaga sanda ta faɗi matsalan mijinta ta faɗi ta yi wannan fatan to mai fatawa shi yana da in dai tsakani da Allah yana son hukuncin Allah ne ko ya faɗi aibin wanda yake fatawa a kansa din ba matsala ba ne? sannan sai wanda yake neman taimako wajen gusar da wani mummunan aiki wani ne yana wani mummunan aiki a boye kamar barawo ne yana lallaba zai sace kuɗin wani kace to ga wani barawo zo mu je mu kama shi sai ku je ku kama shi kaga ka kira wani ka faɗi sa an tona masa asiri ko wani ne yana taɓarna a unguwa yana taɓarna sai ka je ka gaya wa alƙali ka je ka gaya wa sarki ko mai unguwa ko ka kai inda za a zo a yi sa kaga ka je ka tona asirinsa ne amma ai ana son a gusar da wani mummunan aiki ne to irin wa'annan su ne wanda ya halatta a faɗi laifin mutum kuma ba tare da an yi laifi ba idan an yi haka ɗin Allah ta'ala ce in tubdu khairan إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا wato dukan abun da muka faɗa na dinga ce na dangane da cewa duk wanda ya zalunce ka ya halatta ka je ka faɗa amma da za ka yi shiro kuma da yafi inda za ka yi haƙuri shi zalunci musulunci ya baka daman za ka iya ramawa amma ka yi haƙurin kuma da zai fi sai Allah ta'ala ya rama maka ubangiji ta'ala ce wa lamanin tasara ba'da zulmihi fa ulai kama alaihim min sabi duk wanda ya rama bayan an zalunce shi waɗannan babu wata hanya da za a bi a kama su to amma su an ce falaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azamil umur hmm sabara duk wanda ya hakuri yayi yayi ga ya yafi to wannan yana daga cikin manya manyan wato ainihin al'amura saboda haka idan ka yafe din babu laifi ko da an yi maka abun da yake wato wanda ba daidai ba waje za sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sakamakon mummuna shine kai mummu abin nan karama mummuna irinsa amma inda zaka yafe kuma da yafi daga cikin misalai malamai sun kawo kamar ka je bakunta wajen mutum sai ya zama bai karrama ka ba irin yadda ya kamata a karrama bako suka ce halatta in ka fito ka kai wani ban ji dadin sauka a wurinsa ba wani bai karrama ni ba kai faɗi matsalolin ya halatta domin wajibi ne ya karrama ka amma da za ka yi shiru kuma da me da ya fi inda za ka yi shiru amma dai an baka daman za ka iya idan mutum ya zage ka kana iya ramawa ya gaya maka wata tabbakar magana kai ma sai ka gaya masa amma kar yi shirri idan shirri ya maka kuma kage ya maka to kai kuma karka masa kage domin ka yi laifi irin nasa kenan to amma idan ya yi maka za ka iya ramawa kai ma ka faɗo ni mummuna abu a kansa wanda ya siffantu da shi amma duka wannan in an yi Allah ya ce albadi azlam wanda ya fara shine azzalimi wanda kuma ya rama to ai shi ya rama ne to sai ubangiji subhanahu wataala yace in tubdu khairan idan kuka bayyanar da ayyuka na alkhairi aw tukfuhu ko kuka boye shi aw ta'fu an su'in ko kuka yi rangwame dangane da wasu munanan ayyuka da aka muku fa inna Allah kana afuwan qadira lalle Allah ta'ala mai afuwa ne kuma mai iko ne a kama mai iko ne mutum akan laifi amma kuma yana yin afuwa wato anan ubangiji ta'ala yana gaya mana ayyukan alkhairi ko yi a ɓoye. kaninsa ubangiji ta'ala yana ba da lada a kansa amma abin da ake bukata shine ya zama akwai ikhlasi a aikinka idan a bayyane za ka yi don Allah amma in a bayyane riya za ka yi sai in a ɓoye ne zai zama don Allah to mai da shi a ɓoye amma da a ɓoye da a bayyane duk ana son aikin alkhairi amma ya zama tsakaninka da Allah ka Allah shi kenan Allah zai baka ya zama na idan an maka mummunan abu za ka yafe karama saboda Allah ta'ala shi ma yana yafe maka laifuffukanka yana yi maka afuwa to idan ya zama na duk abin da aka maka sai ka rama to ya mu'amalanka kuma da ubangiji ta'ala da kake masa yasa Allah ta'ala ce shi ma fa mai afuwa ne yana yin afuwa kuma lokacin rashin rama sai ka ɗauka kamar za ka kaskanta ne amma kuma haƙuri shi ne isa hadisi ya tabbata a sahih muslim manzo sama ya ce ma zada Allahu abdan ma naqasa malun min sadaqa wa ma zada la izza tauyewa ta karu ta kara albarka afuwa ba face ya bashi izza kara dauka kaka ta kansa don Allah Ubangiji subhanahu wataala zai dauka da haƙƙun na ba ɗaukaka darajanka amma in ka zo ka kaskantar da kanka a wajen wani don kwaɗayi to sai Allah ta'ala ya kwashe maka kurjini a fice so ta'ala yake shiryar da mu zuwa ga mu dinga ayyuka na al da wasu dafinka sannan an maka ba ku ba za a wajen ala ya yafe maka na ka laifin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله مثلا الولاء وجه saboda nisa da ya yi da mutane sai wasu mutane suka mai da wurin mashaya suna ɓuya suna shaye-shayen su a wajen ɗin yana da zunubi ne shi ma bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manwala wala wa ba'du assalamu alaikum wa to in dai akwai sakacinka kana da zunubi idan ka gina wurin saboda addini to sai kuma ka yi maintaining din wurin saboda haka dole ne a dinga kula da wurin a tabbatar ba a mai da wurin mashaya ba so mai da shi mashaya yana nuna kila akwai dan sakaci wajen kula da wajen duk da cewa wajen yana da nisa idan kula da shi ya gagara dole za a dinga shaye-shaye a wurin to abin da ya fi shi ne a rufe wajen a zo a buɗe wani wuri mafi kusa da masallacin wanda ba za a samu wannan matsalan ba ko kuma a sa mai gadi wanda zai dinga gadin wurin amma ba za a bari a ci gaba da shaye-shaye a wajen ba na ya ce malam an ce ranar juma'a ta fi saurara da ku da malam ko da guda biyu ko wasu daga cikin abin da juma'a ta saurara ko a gaya mana mana a to ai sheku abin nan sheku isa ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya faɗi darajoji na ranar juma'a guda talatin khasa'isu yomil juma'a guda talatin amma in ka in a faɗa maka wasu daga ciki shine daga ciki a wannan ranar aka aka halitti annabi adam alayhi salatu wassalam kuma wannan ranar alkiyama za ta tashi kuma wannan ranan akwai wata sa'a wanda ake karban addu'a a cikinta wannan sa'an a ranar juma'a take in ka roƙi Allah ta'ala abu zai baka to kaga wannan ma daraja ce ne annabi adam ya fita daga wato ainihin aljanna ya inninka ladansa idan ka idan ka yi shi sannan duk wanda ya mutu a ranar juma'a Allah ta'ala bai zai masa tambayan kabari ba da makamancin irin waɗannan na'am wannan mutum daban-daban guda biyu suka rubuto kuma a tsari daban-daban amma na haɗa su ɗayan yake cewa kimanin shekaru goma ya yi yana harkar shaye-shaye ne kawai bai samu ya yi azumi ba wannan kuma ya ce mutum ne ya rayu har tsawon shekara arba'in yana nan kawai fama tsakanin yau da gobe samu ya azumi ba ya matsayinsu yake dukansu suke tambaya idan sun tuba sun koma zuwa ga Allah ta'ala Allah zai karbi tubansu amma dole sai sun rama azumin nan to yanzu wanda bai azumi shekara arba'in ba anya ya yi sallah ma kuwa eh <laughs> don ni na ga wanda ba sa sallah ma azumi yazo sai su dinga azumi sai ka gansu a masallaci ta kaga wanda aka ce kwata-kwata azumin ma ba yi saboda sakaci da shaye-shaye da sauransu za ka samu sallah ma ba yi so abin da ya zama wajibi a kanka ka tuba ka koma zuwa ga Allah karama azumin da kuma sallolin in baka in akwai sallolin da baka yi ba karama a hankali a hankali gurgudun yadda zaka iya idan Allah ya sa ka gama shi kenan. in baka gama ba ma Allah ya gani yanka, tunda ka tuba zai yafe maka sauran insha Allah nan shi wannan suke cewa su kuma malam ya halatta maza da mata su haɗu su yi group na WhatsApp su rika chatting a ciki eh to ya danganta me suke ne a wannan group din ai kaga idan hira ne kawai ake wannan haramun ne akwai fitina a cikin su amma wani posting ake na karatu wani abu na alheri duk wanda ya samu wani abu ya tura duk wanda ya samu ya tura to kaga wannan ba laifi don alheri ne hada su amma ita cacin kawai ana ta magana wannan ya turo muryansa wannan ya turo maza da mata akwai fitina a ciki wannan bai halatta ba hmm. masu roƙon addu'a masu buƙatan aure da sauran buƙatu Allah biya musu buƙatun suna alkhairi kuma Allah biya mana buƙatun mu na alkhairi gaba ɗaya rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب